عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاري إمام البخاري رواه حديث آه، حديث لدعان بن مالك فرمت أونا باب المراقبة babu al-muraqaba wato babin da ke bayani cewa duk abin da kake yi ka san ubangiji ta Allah yana gani kuma zai ko zai maka hukunci akan wannan abu in ce ta kace Allah yana gani ka ka ce wa kai idan mummuna ne kake yi ka ji tsoron Allah ka daina ubangiji ta Allah yana gani ka kuma zai tambaye ka ranar kiyama to sai hadisi daga Anas bin Malik radiyallahu anhu Allah ya tada shi mun sani Anas yaron gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma dai ne daga cikin sabon manzon Allah wanda Allah ya musu nisan kwana to ana zuwa ma da yake cewa inna kun da ta'amaluna amal saboda ya rayu da mutane waɗanda ba su rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga abubuwa sun canja al'amura sun tabarbare to shine yake yi wa su wa'annan mutanen nasiha yake innakum la ta'maluna amali ku sani ko kuna aikata wasu ayyuka ya adaku fi ayyukum min ash-sha'r wa ayyukan sun fi gashi tiranta a cikin idanu amma kunna na'udduha ala kulli dai sallallahu alaihi wa sallam min al amma mun kasance a zamanin manzala ta kuma muna lissafa su daga cikin mubiqat awwal da ke halaka da su wato kuka yi wasu ayyuka ko ba ku ɗaukar su manyan laifuka ne amma mu a zamanin manzara ta samu muna ɗaukar su cewa manya-manyan ayyuka ko muna ɗaukar su daga cikin abubuwan da suke halakar da su to kaga su saboda imanin da suke da shi su sabon manzara ta samu aiki ko da ana ganin kamar laifi ne karami ko su suna ɗaukar sa babba saboda suna duba wa suka yi tabawa suna sabawa ubangiji ne subhanahu wa ta'ala kama mu baya baya nan sai na. sakon Allah ma sai kare na ita ce a wannan ai karami wancan ne ba saboda mai saboda raunin imani da su ba sa duba sakon suna duba wa ake tabawa ubangiji ta ala shi ake tabawa kuma sannan ba ka san da wani laifin Allah ta'ala zai fushi daga yau ba ka san wani laifin ba ko mutum da kake rayuwa a duniya za ka iya ka wani laifin bai damu ba sai ka wanda bai kai shi ba kuma sai fushi da sai zama sababin batawa za ka wani ga ala ba ka san wani laifi ne in kai mata zai fushi da kai ba je sa dai hukuka sai ka tsaye su gaba ɗaya kan ne zunuba صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كمال فوق ظهر شوق يحذر ما يرى wato kamar zunubai manya da kanana gaba ka dinga tafiya a duniya kamar kana tafiya a kan hanya ne tsaya kana kafafa wani shi ne tsoron Allah Abdullahi bin Mas'ud yana cewa inna mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun ta jabalin yaqafu an yaqa alayhi wa inna al-fajira la yara dhunubahu ka'annahu gubaru marra ala anfihi wa qala bihi ahad shi mu'mini in mai imani mai tsoron Allah yana ganin laifukansa kamar wasu manya-manyan zuwa ne yana zaune a karkashin su yana tsoron kada dutse ne faɗo a kan amma wani babban dutse ne mutum yake zaune a kasan sai na tsoron dutse zai faɗo a kan haka yake tsoron zunuban sai yake ganin girman su amma kafiri wanda ba mai tsoron Allah ba shi kuma yana ganin laifukansa kamar kuda ne ya zai wuce a kan hancinsa sai haka kawai ya buge shi ba a ganin sa wani babban abu yanzu don kuza zo yana kewaye hankali ka za ka ji tsoro sai ka buge shi kawai haka wanda ba yi ba yana raina sabon Allah yana raina sabon Allah ko za ka sabon Allah sai ni na ɗaukan ka karami ne ba a ganin girma to kar ka duba sabon Allah ka duba wa kake sabawa ko baka san da wanne sabon Allah ne Allah zai fushi da kai wata ta ta tsare mage ta hana ta abinci magen ta mutu ta shiga wuta da wajen wani a gaita za ka kawo magen nan dabba ne da fana ta abinci ba matsala ba har ta mutu saboda rama cikin ta ta shiga wuta wutar a nan wutar jahannama da sababin da sababin nan to za ka abu kaɗan za ka iya yi ke ubangiji ka ala ya yi kushi da mala ya ce almubiqatu almuhlikat sun yi abubuwa masu wata ani masu halaka to za ka karamin abu zai iya ɗauka zai iya zama babba ya sa muhammadin mu munkadir da ya zo da zuwa sai fashe da kuka aka ce me yasa kake kuka yace wallahi ba ina kuka ne saboda wani laifi babba da ni ba sai dai ina tsoron kada ne wani laifi in ɗauke shi ƙarami amma abin babba ne wajen Allah ta'ala a cikin laifukan da nake ƙanana in dauke abun karami ne amma abun babba ne a wajen Allah ta'ala sai Allah ya kama ni sai wannan shi ne ke kira sai sa sau da haka zunubi karkare na shi komin ɗan an tafi ƙila ya zama babba ne a wannan allah kai baka sani abu ayyub al-ansari yace inna rajula la ya'malu al-hasanata fa yakfu biha wa yansa al-muhaqqirat ko muhaqqirat fa yansa allah wa qad ahata wa inna rajula la ya'malu sayyi'a fala yazalu minha mushrikan hatta yalqa Allah alim yace mutum yakan aikata wani kyakkyawan aiki sai ya amince da wannan kyakkyawan aiki ya yi ka gani shi ka ya tsira tun da har ya yi wannan aiki sai ya manta da zunubansa ƙanana ƙanana yana yin su ya ce sai ya haɗu da ubangiji su ba hannu wata ala zunubai sun kewaye shi na je lahira da zai kai labari wato mutum ya kan wani abu na nafila ko wani abu na aikin lada sai ya ga da sabbin wannan aikin lada ai shi kan ya zama haihuwa aljanna kawai zai tafi bare shi ga wuta ba sai ya raina ƙanana ƙananan laifukan da suke yake yi sai ƙananan nan su taru ko su je su kewaye shi ko ta ina sa zunubi ne ya jira da jiyama da sauran wannan sai da cutar da nan to kada ka roƙi don kana wani nau'i na ibada na yada ko kiyamun da kake yi ko karatun qur'ani ko zikiri ko menene to kada wannan ya rutse ka ka ɗauka cewa sabon Allah da kake yi bai zai maka tasiri ba sabon Allah sai zo yi yawa har ya zo ya rinjaye dukkan kyawun ayyukan naka sannan ka tafi in ji abu ai ba da amfani yace kuwa mutum yakan aikata wani mummunan aiki sai hankalin bai tashi yi ta tuba yi ta tuba yana yana hankalin bai tashi akan wannan abu yana tsoron Allah zai kama shi da wannan laifin har ya haɗu da Allah ta'ala yana amintacce ba tare da Allah ya zartar da shi a duba wannan kyakkyawan aiki ya yi ya zama shi shiga sauka kawai da ya rutu da wannan kyakkyawan aikin da ya yi sai yake raina zunuban da yake laifukan da yake yi ibn da zai yi masa yawa har ya fata wa aljanna wannan ko mummunan aiki mummunan ya zama sababin shigansa aljanna so da lokacin da ya aikata laifin sai tsorita yana jin tsoron Allah ta yana tuba yana kaskantar da kansa zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda wannan laifin da yana tsoron Allah zai kama shi sai haɗu da Allah yana amintacce ba tare da azabtar da shi ba sai su cancanta to abun a zuciye har na laifin da ko zunubanka da kake wannan shi ne ɗabi'a irin ta mumi amma mutumin da zai saba wa Allah ta'ala kuma baya ganin wani abu ne wannan ba mumi ba ne ko ne yake rena sabon Allah so idan kana son haɗu da Allah ta'ala lafiya to ka ji tsoron saba masa ka ji tsoron saba masa idan ka ji tsoron saba masa ko ayyuka ɗan kaɗan kake yi za su amfani ka ranar alfiyar amma in ka tsoron sabon Allah ko kana ayyuka manya-manya na lada sabon Allah zai cinye wannan lada a ƙarshe mutum ya je tafi ya tafi wutar jahannam to za ka karka dubawa kake me kake yi ka duba wa Allah ta'ala ya sa maza su ma yake kullukum tadkhuluna jannata illa man قالوا a أبى رسول الله قال من أطاعني a sa ni عصاني فقد kowa zai shiga janna ta dai wanda ya ki in ji manzala ko ita wanda ya fi da'a zai shiga janna wanda ya saba mini kuma ya ki shiga aljanna ma'ana zai shiga zai shiga wuta da haka samu Allah shi yake kai mutum zuwa ga wutar jahannam hadisi na gaba عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه والغيرة بفتح العين وعبدها العنقة حديث لقى abu huraira radiyallahu anhu Allah ya gade yace ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale inna Allah ta'ala ya qawo Allah yana kishi menene kishi shine akwai wasu da baya son a taba baya son a ya haramta su baya son a yi su kamar mutum mai kishi idan wani ya kai hannu zai taɓa matarsa sai ji hankalinsa ya tashi sai inda karfinsa sai kare to haka na Allah ta zafi abubuwan da baya suka taɓa su shine ne ma'anan kishi abin da kai kaɗai kake banta da shi wani kuma ya zo zai taɓa shi sai ka ji ba ka so to wannan shi ake so kishi shi sa ma na yace wal ghairatu bi fathi al ghairi ghairan nan kai wa ghairun fata yace wa asu al anafa akalin shi ne kyaman abu kaji ba ka son abu kaza to kana kishin wannan abu ke to sai ubangiji ta madarfa sai ce inna Allah ta'ala ya garu Allah yana yin wato kishi sai ce wa ghayratullahi kishin Allah ta'ala madaukakin sarki an yi ajiyar mar'u mutum ya zo wa ma harama Allah alaihi wa ta'ala ya haramta wato abin da Allah ya kyamata abin da Allah baya so shine Allah ya haramta abu kuma ya zama kan ya zama kana yin wannan abu to idan ka yaka ka shiga cikin hurmi Allah subhanahu wa ta'ala to wannan abu kuma zai ja maka fushi domin abin da ake cewa kishi shine a yi wani abu wanda za ka zo ku kaka a yi abin ka ji haushi Idan ga wani mace tana da kishi a wani abu ne za ka yi sai ta fushi sai ka ji haushin abin shi ne kishi to Allah yana kishi mana idan ka aikata abin da ya haramta yana fushi da kai domin duk inda kishi yake to akwai fushi a tare da shi akwai ɓacin a tare da shi so da ka Allah ta'ala baya son ka aikata abu abun da ya haram kuma in ka aikata ko yana kishin haka, ma na zai fushi da kai Allah ya fushi da kai kuma zai azabtar da kai so da kai a kiyaye dokokin ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma shi kansa mutum ya zama mai kishi ya zama mai kishin addini abin da ake cewa kishin addini shine karka yadda a taɓa addini sai ma karka ya zaka taɓa shi ka kiyaye dokokin Allah da wa ta'ala wannan shi ne kishin da ya fi kowa mani manci a auren ɗan adam ba wai a taɓa dukiyarka ko abin da ya shafi ka ba a addini ka shi ne a gaba ba ka son a taɓa maka addini kuma kai ma ba za ka taɓa addini ba za ka yi shi yadda ya kamata kuma ba za ka saba wa Allah ta'ala ba za ka kishin da ya fi kowanne girma da mahimmanci shine mutum ya kishi don Allah kuma don addini don Allah kuma don addini shi yasa manzala ta sama baya fushi sai an taba mai addinin Allah to da shi yana kishin addini to da ka bara a fushinsa baya bayyana sai lokacin da aka taba Allah aka taba addinin Allah aka saba wa ubangiji subhanahu wa ta'ala to kai ma anan ne ya kamata a gana ka ainihin wato kishi manzala baya ramawa an masa abu sai dai an taba addinin Allah to da kai ma fushinka ya zama in an taba addinin Allah ne to amma galibin mutane da za ka auna su za ka suna faɗuwa a wajen za a ga mutum idan an taɓa Allah bai damu ba a taɓa manzon Allah bai dame shi ba a taɓa addini a taɓa Qur'ani duk ba damuwa sa bane amma in aka taɓa shi ko aka taɓa wani dukiya da wala ne za ka ga fushin kuma ya kamata yi fushi akan addinin sa da dukiyar sa ko iyalin wani ma an taɓa malamin sa ne kawai yake fushi amma an taɓa Allah bai damu ba aka taɓa manzon Allah bai dame shi so kishi mai kyau shine kai kishin addini yasa ubangiji da ala shi yana kishi ne lokacin da kake aikata haramu kaga ka taba addini kenan ka taba addini to duk wanda ya taba addini duk wanda aka taba addini bai ji ya damu ba to ba da kishin addini wannan shine ake cewa al-ghayra wanda suke ba ta lafiya suna ce mata gira ma gira kuskure al-ghayra wato shine ainihin kishi kuma an ambace shi alghaira daga taghayyurul qalbi canjawar zuciya lokacin da aka yi maka zuciya ta canja sai ka jiran ta ya baki ba ka son abu to daga nan ka samu ghaira shine ma'anan wato ainihin kishi wannan hadisai guda biyu kar ka rena sakon Allah kuma in an saba wa Allah ta'ala ka ji ba ka so wannan su ne sifofi na mumi kai ba za ka saba wa Allah ta'ala ba ba za ka taɓa addini ba amma aka taɓa Allah aka taɓa addini sai ka ji ka ya tashi kana kishin ma'ana ka riko da ka riko da addini ka kuma kana kare addini kana kana riko kana kaurace sabon Allah kuma ba ka son a saba wa Allah subhanahu wa amma mutane za su zo ana saba wa Allah suna dariya ana saba wa Allah suna dariya to kaga wannan babu kishin addini domin a sukutu riba idan ka yi shiru ya nuna ka yarda ne kai kuma ran kai ma za ka aikata ba ta amma abin to za ka aikata shi wannan hadisin muttafaqun alaihi bukari da muslim ne suka ruwaito wannan hadisi to sai hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم وبعث إليهم ملكا فأتى الأبرة فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدر للناس فمتاه فذهب عنه قبره وأوتي لونا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر شك الراوي فأوتي ناقة قشراء فقال بارك الله لك فيها ونادي حديث دوغوني واترون كرن تاشي gaba ɗayansa ba za mu fassara shi an abi hurairah radiyallahu anhu hadisin daga abu hurairah Allah ya dade shi annahu sami annabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa inna salatata min bani isra'il nan kissan mutane guda uku ne daga cikin kissan bani isra'il yace salatata mutane uku min bani isra'il daga bani isra'il in ce bani isra'il ne ya yahudu da tsara. ba ke cewa bani isra'il isra'il sunan annabi yaqub ne tana nufin zuriyarsa kenan jikokinsa to wayannan mutane guda uku su ne abrafa wato makamun nan kuturu wa a'ama da mai kura wa a'ama da makawa wannan mutane guda uku arada Allah an yabtaliyahu Allah ya ne ya jarrabe su ya ne ya jarraba su ko za su ci jarrabawa ko ba za su ci fa ba'atha ilayhim malakan sai Allah ta'ala ya aika musu da mala'ika Allah na fi jarrabe su sai ya aika musu mala'ika amma a tura mutum dai daga cikin su zai fi jarabawa shine makawo biyu kuma za su fadi shine kusuru da mai kowa Allah ya musu ni'ima ne amma ba su gode wa Allah akan ni'imar da Allah ya musu kuma ba su ma yadda Allah ne musu wannan ni'imar sai suka fadi fa ba ka ilayhi malakan ubangiji ta la aika musu malaika fa atal abrata sai zo wajen kuturu din wato ya fara samun kuturu fa kala sai ce ayyu shay'in ahabbu ilayka shi wannan malaika sai zo wajen kuturu ya ce da Allah kai ne ka fi so ne a duniya kamar na gare da mutum dan jarida sai ce mai kafi so a duniya mai babban burin ka a duniya cikin nan sai mala'ikan nan sai tambaye shi kala sai ce launin hasanun wa jildun hasanun ka san kwada damuwarsa sai ce launin hasanun yana son launi ne mai kyau wa jildun hasanun da kuma fata mai kyau shi abin da ya rasa kuturu shi ne fatar ta ba ta da kyau kuma ka gan shi baraka ce ga mutum kyakkyawa ba yana son Allah ta'ala ya ba shi kin kira da kuma fata mai kyau ila kai kuma kana da fata mai kyau kana da son kira na za ka bai ka mai kake so wani abu ka fi so kila ka ce kuɗi idan ba ka da su ko ka ce ilimi ko ka ce mata ko makamancin wani kowa da damuwarsa to amma shi wannan ba kuɗi ne a gaban sa ba ya samu lafiya idan mutum ba da lafiya ko ya mallaki duniyan nan gaba ɗaya in ka ce masa me yake so zai ce maka zai ce maka lafiya ko kuma ko shi ya ka talauci duniya ko kuma ya fi kowa talauci duniya an kace me yake so bai zai maka kuɗi ba zai maka lafiya da shi kuturan nan sai ce ni abin da nake so shine a ni launi mai kyau kiffa mai kyau sannan kuma fata da ka san zai yiwa a kuturtan ta wanke amma kuma ya zama bai da sura mai kyau sai nuna alamar cewa kai wannan da ya ciwon kuturta ya wanke to Allah ya ba shi lafiya a ci ya wanke daga ciwon kuturtan kuma ya zama ba alamar ta kwata yace ni kan wannan shi yafi mini wa yadhhabu anni alladhi qad kabira min nas abunda mutane suke kyama na da sawabin sai da sannan kuturo ko kusa da shi ba haka kai zo ba abras kuturo ne wanda yake mai kyakkyan yatsu ba yake wani yatsun su warke ba yanzu mutum ne ya zo sa sun naɗe haka ai ba matsala ba ne, ko ya zo sa sun sun gudu ne ba matsala bane wanda ake cewa kuturta shine fatar ya zama na ta lalace sai ya zama wani ruwa ma kila yana fita daga cikin ne daga jikin ainihin fatan naka ga yadda ne zai sa mutane su kyamace ka kuma dole su kyamace ka ne domin idan ba su kyamace ka ba za su iya ɗauka ya sa manzara kuma yake firra min al-majazumi firara ka min al in ka ga kuturu ka yi gudu kamar yadda in ka ga zaki za ka ruga da gudu don ka kuturu ka ruga da gudu domin me kada ka yi hannu da shi ko ka yi mu'amala da shi kama ka ɗauki kuturta ne duk da cewa sai Allah ya kaddara kafin ka ɗauki kuturta amma kuma za ka iya ɗauka tunda za ka iya ɗauka ka karfe mu'amala da shi yadda za ka ɗauka to amma kuturin da ba da yankakken fata ruwa ba a fitowa don sa sun naɗe fa wannan ba matsala ba to sai shi abin da yake so Allah ya bashi sura mai kyau da fata mai kyau abinda mutane suke kyamansa da saurin sannan ba sa son mu'amala da shi ya tafi shine kusurta gaba ɗaya ke shi ne babban burinsa shi ke nan fa masahahu shi mala'ika sai ba shi fa zahaba anhu qadaruhu sai kazantan naka sai tafi wato sai warke kaman ma ba ku ba idan kamar sauran mutane wa udiya launan hasanan aka ba shi launi mai kyau yanzu da ka gan shi ka ga mutum wanda zaka so kai mu'amala da shi ba za ka guje shi wannan eh, Allah ta'ala ya jarrabe shi ne da yana da matsala da zama ba da shi kada sai yace fa ayyul mali ahabbu ilayka sai ce to yanzu da ka samu wannan wace dukiya ka fito yanzu sauran arziki kenan ko kaga yin ka samu lafiya abin da zai biyo ba shi ne mai shi ne arziki ko da aka to yanzu an baka launi mai kyau kuturtan ka ta tafi to ta dukiya kuma ka fito kala sai ce aljibi rakuma na fito da gida a wancan lokacin raƙuma su ne mai su ne manya-manyan abin nan dukiya yanzu kila da kare in wannan ne sai ce jiragen sama ko manya-manyan tirelolo da za su dinga kawo kuɗi kama ta ba sama da raƙumi to za ka sai ce raƙuma au kalan bakar ko cewa ya shanu shakkar rawi mai ruwa ya yi shakka ne amma an ce in jayar da cewa raƙuma ya ce don raƙuma sun fi shanu ko musamman a gaba yake fa'o iya na katan ushara a ta yaka bashi taguwa mai ciki to ga za a sai raƙuman ne ke wani irin dukiya kake so ya ce raƙuma bayan ya samu lafiya kenan nan sai aka bashi naqatan ushara'a wato taguwa wanda take mai ciki malamin so za su ce ushara ana nufin taguwa mai ciki amma wanda cikin ta ya kai wata goma taguwa mai ciki wanda cikin ta ya kai wata goma suka ce wani daga cikin dukiyar da ta fi kowace tsada daga cikin dukiyoyi a da a ce ga shi tana da garken raƙuma masu ciki ko raƙumi mai ciki cikin ku za ka wata goma raƙuma mai ciki cikin ya ta wata goma sai aka bashi yanzu me aka bashi kenan an ba shi iri an bashi iri ne domin za ta yi ta yaduwa har wata ran sai ta zama mai su zama garke ta haihu ɗan ya haihu ita ma ta ci gaba da haihuwa to shi kenan sai aka bashi irin wannan taguwa ne fakala sai mala'ikan ya ce masa barakallahu laka fiha Allah ya maka albarka a cikin ne a cikin dukiyar da malaika ne wanda wannan addu'a mana Allah ya wa dukiya albarka Allah ya haɓaka ka ya habaka dukiya kuma za ta haɓaka ne kamar yadda aka ce kisan zai ba to shi dai jaraba shi da aka yi kenan me kake so lafiya kuturtar nan ta tafi ta tafi to kana buƙatar kuɗi wani iri kake so ya ce raƙuma sai aka bashi raƙuma wanda take mai ciki wanda kuma za ta hayayyafa har nan gaba ya mallaki wato garke irin na na raƙuma to ka ga zama mai kuɗi nan. Ba sai mala'ika ya ce to Allah ya muku albarka Allah ya ta Allah ya haɓaka su to ka ga mala'ika ya maka addu'a Allah ya wani zuciyarka albarka ka ga za ta haɓaka kamar manzara kama ne maka addu'a Allah ya wani zuciyarka albarka Ya wani sahabi ya ce barakallahu wa malika wa ahli Allah ya wani zuciyarka albarka sai zama ko da yaƙi ne ya zo ya ci riba a kansa ko kaka ne Allah ta'ala maka kuɗin da shi na Abdurrahman bin Auf تتيت فأتى الأقراء فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد كبرني الناس فمتاه فذاب عنه وأوتي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر فأوتي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها يتي فأتى الأقراء aqra sai zo da mai kora mun san kora ko shine kan mutum yayi liki gashin ka zai fita sai tsiwa kan kai zama kamar gyambo mutane ba za su so su maka kusa da kai wajen za ka dinga wani kan zai dinga wani to shi kenan sai zo wajen mai mai koran fakala sai ce masa ayyu shay na habu ilaika wani abi wani abu ka fi so a duniya kala sai ce sha'run hasanun gashin kikkiawa wato koran ya tafi gashin sai fito zama gashin mai kyau ka ga kowa da damuwar ta kenan duk wasu da ba kuturu ne matsalan ka kora ya to koran nan ya tafi ni shi ne ke son samu gashi ne ko za ka kowa nan masallacin da za a zagaya kowa abin da yake so gaban kowa za ka samu da irin matsalar ka na wani zai iya zama irin ɗaya da wani amma kuma sai ka samu bambanci Sosai ya ce Allah ba shi gashi mai kyau shikenan fa masahahu wa yadhhabu anni ويذهب عني هذا الذي كبرني النار ya zama abin da mutane suke kyama na da saurin sannan ya tafi shi ne koren ke koren nan ta tafi sannan ya samu gashi mai kyau irin na mutane ya zama zai iya cire hulan sai ajiye a ƙasa ka san mai kora ba zai iya cire hulan sai ajiye a ƙasa sai dai a gidansa da ya cire za a ga kuda suna bi kawai kuda sun kewaye kuma kan nawa ne ya ce ni wannan shine buri na wannan abu ya tafi ya samu gashi mai kyau kamar ta hau mala'ika sai ya shafe shi fa zahaba anhu sai wannan abin ya tafi koren ya tafi wa uɗi ya sharan hasanan sai aka ba shi gashi mai kyau shi kenan ya warke ana shafa ke shi kenan ya warke kala sai malaka ya ce masa fa ayyul mali ahabbu ilayka wani irin dukiya ne ka fi so kuma tunda ka samu lafiya ka ga burin ka daga gaba ne kuɗi to ta irin dukiya kake so kala sai ce albaka ni shanu nake so burin sa kawai kai na mai na kusurun nan ba sai ce shanu yake so fa'udiya bakaratan hamilan sai aka bashi saniya mai ciki kaga shi ma bashi iri kenan saniya ce mai ciki kuma za ta dinga ne za ta dinga haɓaka za ta dinga haihuwa ƴaƴan ma har zuwa sai a haɗa garke take wa qala sai yace masa barakallahu laka fiha Allah ya maka albarka a cikin wannan saniya to za ta za ta zama garke garke kenan Allah ya haɓaka ta mun da ake cewa albarka shine tatuwan abu shine albarka to wannan shi ma an jarabe shi da lafiya da kuma wato ainihin gashi mai kyau ko ransa ya tafi an bashi lafiya kuma an bashi dukiya dukiya irin ta shara فأتى الأعمى فقال allahu شيء أحب إليك قال أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس فمتاه فرد الله إليه بصره mali فأي المال أحب إليك قال الغنم فأوتي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم شكرا سي فأتى الأعمى في ذو يوم قاصر باهم الله فقال سيدي أي شيء أحب إليك makawo me kake so malam makawo me kake so kai ne buri ka a duniya fara sai ya ce an yarudda Allah ilayya basari Allah ya mayar min da gani na fa usiya na sai zama ina ganin mutane yanzu tun daga wannan tambayar ba ku gane bambanci ba wancan me yake launin hasan kyakkyawan launi wannan kuma yake sha'arun hasan ni buri na in samu gashi ne mai kyau wancan kuma yake buri na in samu launi launi mai kyau da fata mai kyau su ba su kawo Allah ba amma shi ko malam makawa sai ce abin da nake so shine Allah ya miyar mini da me da gani na to kaga kila so suna tsammani wurin wancan mu mala'ika kila shi zai mutu kenan amma makawa tun anan ma ya nuna shi yana da bambanci da can, akwai Allah a tare da shi so da haka sai ce Allah ya miyar min da gani na nan ba kai ne zaka miyar min da gani na ba kai da kake tambaya Allah ne zai miyar mini amma wancan kawai sun faɗi ne abin da suke abin nan eh, eh, bukatan su ne kawai yace fa ufsira nasa ya zama ni ma ina ganin mutane kamar yadda kowa yake gani dan shi ma shi shine damuwar sa kenan baya gani jama'a da za ka san miliyan ɗari ka ba shi ba ya sani bukatar sa ba a dawo masa da gani ka zo ka Allah maka gashi mai kyau ya maka fata mai kyau ya maka ido kana ganin komai amma ba ka gode wa Allah ta'ala akan wannan ni'ima kan yanzu kai damuwar ka talauci ne Allah ya baka kuɗi ko wani abu daban ka ya kamata mutane su biza irin wannan tunani sai laraba ke cewa wa bi biddiha ta tabayyana al-ashiya da kishiyan abu ne abu yake bayyana kima abu yake bayyana lafiyan nan ba za ka gane kima ta ba sai Allah ya jarabe ka da rashin lafiya yanzu Allah bai bar dan adam ba ya sa ka da rashin lafiya ba shikenan ba kawo sai ya faɗi ainihin bukatansa famasahahu sai shi wannan mala'ikan ya shafe shi faradda Allah ilayhi basara sai Allah ya mayar masa da ganinsa shikenan sai gashi komai yana gani ba abin da baya gani zan kawo ne mutum da baya gani a ce yau gashi yana ganin komai sai ga duniya ta zama mai sabuwa sabuwar duniya zai gani da za ka ɗauki jinyan makawo irin wanda idonsa zai iya buɗuwa da buɗe masa idonsa addu'o'in da zai maka sai Allah ne ya sani don shi ka zai ga yanzu ne ma ya fara rayuwa yanzu ne ya fara sabuwar rayuwa shi yasa yan missionary suke kawo irin na abubuwan a cikin musulmi don su ɗauke musu hankali sai ce kyauta ana bude ido ana asibitin gaba asibitin ido kyauta ka zo a yi maka shi ya yasa a zo a yi addu'o'i irin na kiristoci da sauransu sai a yi maka addu'a sai ka dinga jin sun taimake ka in ba za a ba sai ka je ka faɗa addinin su Allah ya kawo kada sai ce masa fa ayyun mali a ahabbu ne, ka ne irin dukiya kake so kai malam kawo kada sai ce alganan mutumaki kaga bai da buri sosai shi tumaki bai ce shanu ba bai ce rakuma ba ya ce tumaki mai eh, tumaki nake so ko awaki duk kalma algarba tana ɗaukar wani to ka odiya shatan walidan sai aka ba shi akuya mai haihuwa shatan awaki ko tumaki zai na iya ɗauka in ka ce alganamu tumaki da awaki amma tumakin kawai za ka iya ce musu ganamu awakin kawai za ka iya ce musu mu duka guri kuma za ka iya gaya musu in ka ce shatun ma haka ne da tumaki da awaki duk ana ce musu shatu kowanne ka faɗa daidai ne amma in tinkiya kawai kake nufi sai ne ka ce ba'anu shi ne su tinkiya kawai wato tinkiya mace da mijinta namijin ka ce karu shi ne rago mace kuma ka ce na'ada ita ce tinkiya mai haihuwar ke amma ba'anun tumaki haka nan in awaki kake so zalla sai ka ce ma'azun awaki in namiji ne ka ce taitun shi ne zama kula nan, ko ka ce tauri in kuma mace ce ka ce mani wato a akuya ke to anan da aka ce mun da shatu ismu jinsin ne kuma ki da awakin duk sun shiga to sai aka ce shatun shatan walidan ba ce walidatan ba akuya walidan mai haihuwa ko tinkiya mai haihuwa sai me yasa ba a ce walidatan ba da mace ce saboda babu mai haihuwa sai mace ba sai ka a kana cewa wali da sama tun da dai an ce wali mai haihuwa ka ga kenan mace ne ake so to da ka shatan wali da ba bukatar sai ma'ana za ku waladi ke wanda take haihuwa wanda take mai da ne aka ce aka aka aka ce wali da mai iya haihuwa wannan kawai yana ce mata kawo adami da haliya ba sai an sa ta ba to da haka in ka ce walidatan to a lokacin tana haihuwa ke kamar ka ce ha'idu mai haila kaga ba sai ka ce ha'idatun ba in ka ce ha'idatun kuma to zai canja ma'ana a lokacin tana haila ke tana haila a lokacin amma ka ce ha'idu mace mai haila ka ko da a lokacin ba ta haila to da ita ne kawai ta cancanci ta haila namiji ba ya yi kana ƙara ta ɗin to a yanzu yanzu haila yana zuba haka nan murdi'un mai shayarwa in ka ce murdi'atun sai na nuna a yanzu tana sha da yaro yaro yana tsotson mai yana tsotson ko da su mata su kaɗai ne suke wannan haka nan hamilu sai a ce maka Hamilu mai ciki saboda namiji ba a ciki ai za su hamlin nan za su Hamilu, ba sai ka ce hamilan ba to sai aka ba shi akuya wanda take mai abin nan mai haihuwa ko tinkiya wanda take mai haihuwa uh, nan, fa ya wuce shatan nan. sai aka ba shi akuya mai aiko. sai ce fa jahada ne to anan ba ce barakallahu laka fiha ba amma dai akwai shi barakallahu laka fiha Allah ya maka albarka a cikin fa anta jahadani waɗannan mutane guda biyu waɗanda aka ba wa raƙuma wanda aka ba wa raƙumi da kuma wanda aka ba wa shanu fa ta ja sai suka haifar da raƙuman suka haifar da mai wato ainihin abun nan suka haifar da da shanu ma'anan an da ya kula da raƙumarsa har ta haihu ya karɓi ɗa shi ne duke nan haka nan ya kula da abun nan eh, raƙumarsa abun nan saniyarsa har ta haihu ya karɓi ɗan ya zama duke nan. ko kuma al-muntis, ko ka ce muntis ko nati juma a nan kaɗai ne sai ce wawan da haza shi kuma wannan ya haifar da awakinsa wato ya karɓi haihuwar awakin awakin sa kenan ne makawo kenan idan Sani ya ce ya ce alfaja ya kula da ita har ta haihu in kuma ne ma an ya kula da shi har ya haihu amma in tinkiya ne ko akwai a ce wallada ya kula da shi har ya haihu saboda larabci yana da yawan wato ainihin kalmomi sai dai fakana li hada wajin min al-ibil sai zama wannan yana da kuri guda na raƙuma shi ne waye shi ne kuturu wato Allah ya sa albarka a cikin abun har ya zama yana da garke na raƙuma garke garke kan ce wajin iya tsawon kuri ko ina ya cika da raƙuma duka da raƙuma wa li hada wajin min al wancan kuma yana da kuri shi ma na shanu shine ainihin mai kora shi ma sun hayyafa sun zama garke Wani li hada wajin min al wannan kuma yana da kuri na mai na ainihin tumaki da awaki shine makaho wato kowa dai Allah ya haɓaka zuciyarsa ya sa mata albarka to da haka kuturu yana da garke na na kuma mai kura yana da garke na na shanu makaho yana da garke na tumaki da awaki to bayan sun zama masu arziki sun manta ma da wancan da halin da suke ciki a da sun shiga daula sun manta da matsalar da suke ciki a da ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الجبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأذاق الله فقال إنما ولدت هذا المال كابرا أم كابر فقال إن كنت كاذبا فخيرك الله إلى ما كنت شكنا wajen shi شي مقابل wato abin da mai abin nan kutu sun ma inna hu atal abrata sai ya sake dawa wajen su ne zai bi su sai bayan ya sai ya zo wajen wannan mai kuturta ne fi suratihi a surarsa ta kuturta wa hay'atihi da kamanin wato mala'ika yakan iya shiga duk surar da ya ga dama to da haka yanzu mala'ika ya zama kuturu kuma kuturun a yanda shi wannan kuturun yake a da kafin ya warke sai zo masa a wannan siffar taka fakala sai ce masa rajulun miskinu ita ne mutum ne miskini ba da kwaba kaga an jarraba shi shi da yana irin wannan halin miskini ba da komai yana kuturu ana kyamansa wannan mala'ikan ya zo masa yace ga abin da yake bukata ko bukatar sa ta biya yanzu shi ma sai sake zuwa a irin wannan wato ainihin siffa domin ya faɗakar da shi akan halin da yake da wannan wannan kamar jirwaye ne mai kama da wanka sai ce masa rajulun miskinu ni mutum ne miskini ba ni da komai kadin kadaliyar hibaru dukkan hanyoyin samun kuɗi sun yanke mini fi safari a cikin wannan hanyar ta alhibalu jam'u habli wato sau na samun kuɗi kamar ka ce guzuri na ya yanke ba ni da komai ya halin tafiyar nan nawa ka taimake ni mana fala bala galiyan yau yau ba ni da abin da zai ishe ni na tafiya ka. ba ni da guzuri illa billahi sai dai na dogara ga Allah ta'ala kuma bika sannan da kai wato ka taimake ni da arzikin da Allah ya yi maka ka bani wani abu domin ne guzuri da shi a halin tafiyan nan nawa ni miskini ne bani da komai as'aluka billazi ataka al-lawn al-akal yace ina hada ka da Allah da ya baka ko wanda ya baka launi mai kyau wal jildal haka da fata mai kyau wal mala ya baka wannan dukiyar ina hada ka da shi ina roƙonka ba'ira raƙumi kwaya ɗaya aka ballagu bihi da zan yi guduri da shi fi safari a halin tafiyar nan nawa ba yi da komai ba yi da launi mai kyau Allah ba shi launi mai kyau to ina haɗa ka da wanda ya baka launi mai kyau ya baka lafiya sannan ya baka wannan zuciya kamar raƙumi kwaya ɗaya cikin raƙuman ka garke garke nan da suka cika wato kuri na yi guzuri da wannan raƙumi Allah ne ya kamata wannan mutumin ya yi shi ɗauka ya bashi kawai amma ƙala sai ya ce maza na wurin ne فقال سيتي متى الحقوق كثيرة نوي يا من يوا أبن يبا الحقوق كثيرة نوي يا من يوا kaga wannan shine hali masu kuɗi mutum Allah maka arziki ba da bara ba wayonka ba dan kadan kake nema wuri sai ka kai mu ya wanda yawa mu zan kula muna da matsalolin kuɗi sai kace dabaran ka ne ka bashi ya manta Allah ne masa wannan falalan to shi ma wannan mutumin sai yace al-huquq kafiratun nawiya mana yawa faƙala sai ce masa ka an ne a rifuka ni kamar na gane ka alam ta kun abrasa da kan ba makaho ne ba kuturu ne kai ba ya kazuru kan na mutane suna kyaman ka ba kai ne kuturu nan da mutane suke kyama ba kamar na gane ka ba fakiran kana fakiri ba ka da komai talaka fada ka Allah Allah ya baka dukiya ba kai bane kuma na gane ka kamar kai ne kuturun nan wanda mutane suke kyama ba sa ma zama da shi ba sa mu'amala da shi kuma miskini ba da komai Allah ya wadata shi ba sai bane wancan kuturin fa qala sai ce a a inna ma walittu hadha al-mala ni fa na gaji wannan dukiyar ne kafiran an kabiri babba daga babba ma'ana sun kakan kakana dama mai arziki ne kakana ya gada wurinsa babana ya gada ni ma na mun gaji arziki ne wanda ya gaya mai ya ja wannan aikin din gado da ne ba ni ba ne. kuma ya san shi ne amma yi wannan inkari wannan wannan ba ɗabi'a ce ta mutumin kirki ɗabi'a ce ta zamanin jahiliya wa kunna unasan qabla ghazwat al-karmani warisna al-gina wal majd akbar akbar sun yi kai da suke faɗan wannan lokacin mutunci ne mun gaji arziki iyaye da kakanni sai faɗa masa ba ita wannan dukiyar na gaje ta ne tun tuni faƙada sai ce masa in kunta kadiban idan ƙarya kake yi kai ne wancan kuturu, yanzu ka min ƙarya kace ba kai bane kai dama da arzikin ka ka tashi fa sayyara Allahu ila ma kunta Allah ya mai da kai yanda kake da shikenan sai Allah bai da shi kuturun ka kai kuma fakiri Allah ya jarraba shi bai ci jarraba ba sai Allah ya maka ni'ima ka gode masa kuma ka nuna shine maka wannan ni'ima din babu abin alfahari a ciki babu karya. shi ka sai Allah bai da shi kuturu da ya ce eh haka ne ka ɗauki rakumin nan gashi nan na baka na gode wa Allah da mini wannan arzikin da shi kenan har ya mutu da arzikinsa da lafiya shi kenan sai masa wannan mummunan addu'a ta kama shi wa atal aqra fi surati wa hay'atihi fa qala lahu mithla ma qala li wa radda alayhi mithla ma radda hadha fa qala kunta kadiban fa qayyara Allah ila ma shi nan sai zo wajen wato ainihin wannan mai kora fi surati a surarta ta koran haka mala'ikan ya zo wa hayati da kamanin sa yanda yake da bai da gaji sai diwa a kansa mutane na kyaman sa haka ya zo masa zai ya fadakar da shi ya tunatar da shi jiya cewa fa da ga hali da kake ciki fa qala lahu sai ya ga masa misla ma qala li hada irin tabbacin abin da ya gaya wanda kuturu ni mutum ne miskini guzuri na tsari ina son da Allah ina haɗa ka da Allah ne ba ka hata mai kyau gashi mai kyau ya ba ka wannan dukiyar da Allah ka taimake ni da saniya kwaya ɗaya ne guduri da ita a halin da nake ciki domin ba ni da komai komai ya yanke ni ba wanda na dogara da shi sai Allah sannan kuma sai wannan taimakon da za ka bani ya gaya masa wannan magana amma wa da alaihi shi ma ya masa da an kani da marar da hada misalin yadda kusur ne ne masa sai ce a'a me yake mata ya ce alhubu ka fi wasu nauyi ma ne wa nauyi ma ne sai ce kamar na gane ka ba kai ne mai koran nan ba ba kai ne mai kora shi ne ba Allah ya baka gashi mai kyau ya baka lafiya ya baka wannan dukiya ba kai ba ne sai ce a'a inna ma walittu hadha al-mala tabi'an an tabi'i ita ina ga dukiyar nan ne iyaye da kakanni sai in ka da ba shi ne sai malaka ya ce to in ko ka kasance fakara sai ce masa in kunta tadiban don ƙarya kake kai ne wannan mai koren miskini yanzu kace ba kai bane fa sayyara Allahu ila ma kunta Allah ya da kai inda kake da shi nan sai sake dawa da koranka ya dawo miskini Allah ya amshi dukiya sa don zai gode wa Allah ta ta'ala ya buƙaci wa Allah ta Allah ba baka arziki ka gode wa Allah وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل إن خلعت بي الجبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى ورد الله إلي بصري فقل ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجحدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقر رضي الله عنك وسخر على صاحبيك متفق عليه وأتى الأعمى في زوج المقام زوج مال المقام في سورة أسورة كما كان ما ينديك وهيئته لك من ننسى شي ملائكة تيجي shiga siffa irin ta كما a yadda يندي da faƙala sai ce masa rajulun miskinu ai ana ne mutum ne makawo abin da ne mutum ne miskini ba ni da komai wabnu kabirin kuma dan tafarki ne wato ni matafiyi ne in kada adiyal ibadu sabuga na samun guduri ya yanke mini ma'ana ba ni da guduri fi safari a halin tafiyan nan tawa wala bala galiya yawa ba ni da abin da zai ishe ni guduri a yau illa billahi sai da taimakon Allah kuma bi ka nan da taimakon sai da taimakon Allah da taimakon Yadda as'aluka ina roƙonka billazi radda alayka basaraka ina roƙonka da wanda ya mayar maka da ganinka shatan ka bani akuya kwaya ɗaya aka ballagu biha fi sakari wanda zan yi guduri da ita a halin tafiya ina ina roƙonka da Allah da ya baka gani ka zama mai gani ni ga kiyon ni makaho ne ka bani akuya kwaya ɗaya da zan yi guduri da ita a halin tafiyan nan da fakala sai malam makaho ya kada kun a ba kai bari ba ka labari ni ga da ni ma makaho ne ni makaho ne da irin ka ka ba har ya faɗi halin da yake ciki a nan faradda Allah ilayya sai Allah ya miyar mini da gani na ni ma makaho ne irin ka Allah ya miyar mini da gani na saboda haka ka kuzma shi ka da dama shi ka ga garken dabbobin nan ka dau abin da ka ga dama ka bar abin da kake so ka ga dama ka bar abin da kake so ka bar abin da ka ga dama sai ka zaɓa ni ba ku ya ce zan ba ka ba ka zaɓi duk abin da kake so kuma yake fa wallahi na rauke da Allah ma ajhaduka ba dan wahalarta kai ba al-yawma akan wani abu bi shay'in al-yawma yau bi shay'in akan wani abu afatta lillahi azza wa jalla wanda ka dauke shi don Allah wato ba za ka dauki wata dabba wata tinkiya ko rago daga cikin dabbobin nan nawa in ce maka ha ah, ka bar mini wannan wannan uwar garke ne ko wannan babban rago na ne ka dauki dai wannan ita wala duk abin da ka dauka ba abin da zan ce ka zabi ne ka zabi duk abin da kake ko da ka duk abin da ka dauka ni ba matsala ce a wurina ba a wata ruwa ma yake wallahi la ahmaduka ala shay'in ba zan yi ba maka ba akan wani abu wanda ka bar shi. don kayan ka zo ka ware wasu manya-manya wasu ruwan sarki ka ce a ban da wani nan ba za ka ɗauke su ba to ni kai haka ba abu ne gobe kai ba ba zan yi ka akan wannan ba ba ka min ta ba ka ɗauki duk abin da kake so buƙatar ka kawai ko ba zan ce ka mai da wata tinkiya daga cikin tumakin nan ka ga bawan Allah ne ya yi da cewa shi da mai matsala ne Allah ya fitar da shi daga matsala kuma da miski ne yanzu kuma ba zai hana kowa ba shi bai ce haƙo abin nan eh, nauyi ya mana yawa shikenan fa wallahi yace yace yace yace fa qala sai malaika yace masa amsik malaka ka rike dukiyanka fa inna ma turidun ko uku ne aka jarrabe ku ni ba nufi na malaika bai zai da shanunka me zai da rakumanka me zai da tumatinka malaika yana cin abinci ne in ba ya cin abinci yana bukatan kuɗi ba bukatan kuɗi yace to an jarrabe ku ne ku in ji mala'ika wa qarra bi Allah wa anha kai ka ci jarrabawan Allah ya yarda da kai wa tahida ala ya yi kushi a bisa wa'annan abokanin naka da da da kuduru da zai kora kai Allah ya da kai duniya da lahira ga zai ci gaba da rike arzikin sa idon sa nan kuma ya je lahira ji dan gatan Allah ne wannan Allah ya kushi da su ya mai da su yanda suke da an kwace dukiyar babu ta tarwatse sannan kuma a lahira za su tashi cikin waɗanda ba sa gode wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ya kushi da su zai azabtar da su kenan متفق عليه wannan hadisin bukhari da muslim da wasu to wannan shine halin arziki din adam yana da mantuwa dan adam yana da taurin kai ubangiji ta'ala yi maka arziki sannan ka zo ka nuna sam sam kai ba abin da Allah yake so ba kai babu godiyar Allah a cikin al'amarin wannan hadisin akwai wa'azi a cikin abu na farko wa'azi da ke cikin hadisin shine akwai tsoritarwa dangane da butulcewa niman ubangiji su wa in Allah maka nima ka nuna Allah ya maka in baka nuna ba ka butulce maka Kama yadda mai koraye da da da da kusur suka ce san tura da dukiya ne ba Allah ne ba su ba kuma Allah bai musu ni'ima ta lafiya ba to kar ka yadda da wani. ka ji a ranka Allah ya maka kuma ka faɗa at-tahaddathu bi ni'mati Allah shukrun wa tarkuha kufrun ka ce Allah ya maka ni'iman za ka gode wa Allah ne in ba kai ba kuma ka fito cewa Allah kuma ga ya ce da in da yawari ta azana rabbukum da in shakartum la dinakum la dinakum in kun gode mini zan ƙara muku to ka wannan kisa akwai kwaɗaitarwa wajen gode wa Allah da ta'ala da ni'iman da yau ka gode masa har zuciyanka ka faɗa a baki Allah ne maka wannan ni'ima sannan kuma ka yabe shi akan ni'iman da ya maka Allah yana son wannan kuma sai ya ƙara maka da sababin nan amma idan baka goge Allah ba sai Allah ya gode wannan shine hali da ga mutum kullun kuka ki wala akwai matsala kasuwa ba ta tafiya kaza idan alheri ne ya same shi wala ba za ka daina na ba amma sai idan wani masifa ne wani ma alheri ne yana nan dukiyarsa karuwa take amma in an masa magana ya sai na cikin matsaloli ko ba wa yanka ba da gara ka bai bashi sannan hadisi yana baka muhimmancin sadaka muhimmancin za su duka maka wannan sadaka yi Allah ya yarda da shi za ka kai sadaka gurgudun abin da Allah ya koyi wa sannan yana kuɗaitarwa wajen ne wajen taimakawa masu rauni taimakawa mutane da tausaya musu da jikintan al'amuransu kaga dai wannan ya zo a mala'ika ne zuwa tura miskini ba da guduri makawan nan ya ba shi kuma ubangiji ta alaƙi ya yarda da shi da saurin wani to ka bayar ko gudun abin da za ka iya biya ka dinga kula da masu rauni da fakirai sannan hadisi yana tsawatar da mu dangane da rawa Ruwa, mummunan abu ne kuma zai iya kaiwa ka yi ƙarya kuma ka ke wani ba ba yanzu rowa ne zai ta ke ce a ba wancan shi ba wancan kuturu ba ba mai koren nan ba ne yace zuciyar dama ya gaje ta shi bai taba bai taba wayan gari talaka ba ke bai taba yin talauci ba tun da gada ya kiyaye da kakanni me yasa ke wannan Shi ne ruwa. sannan yake ba Allah ne mata yi bai inkari neman da ubangiji ta alaima to kaga duk mutumin da yake marwaci sai ka same shi da irin wannan za ka ji yana kuka yana kuka kuma alhalin Allah ya masa nima yana kai karan Allah zai yi ƙarya ya ce bai da shi kuma alhalin yana da shi sannan sai mutuncinsa kuma zai zube gaba ɗaya a cikin al'umma Ba da kima wajen Allah ta'ala ba da kima wajen a wajen mutane ko da ka dole ne ka zama ainihin wato mai sake hannu kar ka zama wanda yake riƙe hannunsa ta sama ko da ruwa magana ce ta magana ce da ta mai alifin kalli abin al'imani wal bukul ruwa da imani ba ta haɗuwa a zuciyar bawa kana da imani cikakke kuma ka zama magawaci ba zai taɓa yiwuwa ba wanda in dai kana da imani cikakke ba za ka zama magawaci ba da sai a ce Allah bai maka arziki da yawa amma kana ɗan bayarwa gurgurdun abin da Allah Allah ya kore maka wannan hadisi akwai darasi a cikin sa ga masu arziki da waɗanda Allah ya ba wa lafiya kai karka ce Allah bai maka ni'ima ba ni'iman lafiya nan kawai ta ita wa in ta'uddu ni'matan lahi la tunsu in kace za ka dinga ka ni'man Allah ba za ka ba ba ba za ka yi hakan ba domin Allah bai maka arziki ba ai ya baka gashi mai kyau ya baka fata mai ko ya baka ne ya baka gani babban abu ya baka gani duk wanda Allah ya karbi ganin sa yayi hakuri magana ta ce sakamakon sa aljanna ne sai ka shiga yin kana ganin komai ka gode wa Allah akan wannan abu to da haka idan ka zo ka shiga matsala sai ka duba kuma jerin gwanon nimomin da ubangiji ka da maka wanda ba za ka iya ka ba wannan sai sa ka gode wa Allah ما ليس والناقة الأسراء بضم العين وفتح الشين وبالمد وإذا كانت الأسراء إن كيو عين إن ضم فتعوه كما تفرق عرفها وفتح الشين شين كما تفتح وبالمد كما kalma ta zama mamduda ba makasura ba shine al-ushara'u ke sai ce hi al ita ce dabba mai ciki qawluhu an taja wa fi riwayatin fana taja an taja ya haifar fana taja ma ya haifar wato ya kula da haihuwan dabbobinsa ma'ana ku tawalla ni tajaha ai ya jikinci wato haihuwan ya zama ungo zama na ne na nesa ko na gajiyarsa in rakumi zai haihu zai ka zo ka tsaya kusa da wani ana haihuwa ka ja ɗan ka cire ainihin abin da ya kamata a cire wanda zai zama matsala a jikin dabbar ko kuma a jikin ɗan wannan tsaya ce mutu ana ce mutu annati min rakumi da nasaniya kamar ka ce abin da ke sa ce wannan tiju abin da na kati ko wato ya ce annati ne karban aihuwa ne na kace wannan na sabuwa ne yadda kalka da yake lil mar'a kamar in go zama na mace sai samu wata tsohuwa idan mace za ta haɗu sai ta zo ta karbi aihuwan ta ko kuma a je asibiti ma'aikata asibiti su karbi aihuwa to yana ce mata na mace na na mutum ana ce mata alqabila ita ce go zama wanda take karban aihuwa in kuma mai karban aihuwa mara kuma ne ce a ce annati idan na akuya ne sai a ce alwali sai ce wa qawluhu wallada hadha huwa bi tashdid al-lam ay wala mutin shadda ay tawalla wiladaha ay yaji intime haihuwa wa huwa bi ma'ana nataja fi an-naqa shine ma'anar nataja abu da ya tafi kafuwa والمولد والناتج والقابلة بمعنى المولد شيء أنا بنظر التماشي دعواتي وانجا كتابات وانجا mai من كفاية وانجا da دراكما wato a kenan wal qadiyat kwale karba haihuwar mace yace bi ma'ana duk ma'ana su ne duk ungo da ma'ana lakin hada ya hawa sai dai wannan na dabbobi ne annati da muwaddidi wa za ka da ainihi wannan kuma alqadira na wani dabbobi ne shi ne mutum wa qawlu in qata'at bi al-ibad yace hanyoyi sun yanke mini huwa bil ha'in muhmala al-ibad nan da karanta shi da ha'un al-muhmala maratibu ha karami kenan maratibu والباء موحدة فكما تأكيد الباء ميدي قوتها حين الإباد أي الأطباء سوية صبوة وتصبوها كان بذوري فوقي وقوله لا أجحدك معناه لا أشق عليك بعد ما لا التكيل في رد شيء وجميل وجهه تأخذه إذا تدافع تأخذه ان ka ɗauki من abu mai tsada wani ba za ka kamar da shi ba da ƙarfin dabbobin nan au ta zubu sai ce wasu riwayat al-bukhari a wata riwayat al-bukhari la ahmaduka cewa yi wallahi la ahmaduka bi shay'in akatahu ba zan yi ba da wani abu wanda ka bar ba shine yake bil ha'il mumalati shi ma da haɗu mara zaibu wal mimi da Mimu. wa ma za ku za a madu ka bi tarki ta ta ne. ba zan yi ma maka ba idan ka bar wani abu a dakin nan in ji makawa wanda ainihin kake bukata ba ka ɗauka kawai ni ka ɗauka shi ne yabo a wurina ka san mutum idan karimi ne mai kyauta ne to in ya ba ka yana son ka karɓa in ba karɓa ba sai shiga damuwa amma ko mutum marowarki ne ba zai iya maka kyauta ba ya ba ka don karkace bai ba ka ba in ka ce a bari kawai shi ke nan zai ji daɗi sai ta to ni wallahi ba zan yi ka ba don don ka ba wani abu wanda kake bukata a dakin kama kazu kamar da suka ce laita ala kulli hayati nadamun wato babu nadama ga bari tsawon rayuwa ai ala fawati duniya ai a bisa kutan tsawon rayuwa amma ba a sa fawatin ba sai aka ce ala kulli hayati dan ba kai nisan kwana ba ba wani abin nadama in kana da imani kai ayyuka masu kyau wannan shi ne fassara wa'annan kalmomi masu wahala na wannan hadisin za mu sai ana sai gobe da wani sati insha Allah mu kare ku sauran hadisin wannan babin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a bayan ina da mata biyu babbar mace da kuma karama ita babbar tana da yaya amma ita karamar ba ta da yaya an samu labari da sani juna amma an daidaita daga nan kuma sai kasance kan wani gida ne don sai abinci ba ta baiwa wariya amma kuma ta kafa waje domin cewa ita ranar girkinta dole ta ba kan ba ta ga kuma yau ya kai to ba da za ka tafi akan wannan tsari shin na yi wa ariya adalci bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ala salamu alaikum wa rahmatullahi to wannan yana nan kwata kwata ba kace ce ki ma kai ma ta bi ba kwata kwata mata biyu shine wanda zai iya jagorantar gidanka kuma wanda zai iya adalci a tsakanin su shi yasa ubangiji da ya wa in kuntum jiru ta'dilu wa ne in ka san ba za ka iya adalci ba ba za ka iya jagorancin ka ba ka a kan masu ɗaya ta yaya za a yi a samu matsala tsakanin uwar ka da amaryanka uwar gidan ta ce ba za ta ba wa amaryan abinci ba ta ta amaryan ta ba ta kuma kai har kana fagawa wani a tafi a haka in an tafi a haka babu matsala sai ganin wa ta ke kashin to ya kamata mutane su dinga kula shi fa miji ne alƙali a gidan su ne kuma ka kana da fawa a da qawwamun mun an-nisa maza su ne hakuna a kan mata kaga wannan nan zaka da fawa a gidan ya kamata gidanka sai zaka tsara duk wacce sai ka bawa ko uwarta to ne ne wannan ba ba tsarin ta bane ba tsarin su bane kai ne zaka tsara yadda za a yi girki a gidanka amma ta zo ta bawa mata wani zana wani gidan ta mallake ka kuma ta fi karfin ka kuma tana zaluntan amaryan kenan ko za ka kaji tsoron Allah in ba za ka iya ba ka je ka san yadda za ka yi amma wannan yadda ka ɗauka din akwai zalunci a cikin akwai zalunci kuma ko da a ce ranar da wannan uwar gidan da ka ba amaryan ba ita amaryan tana girki ko da haka ne tunda ita in ta yi kuma dole ta ba uwar gida ta ka na kasu fi ta uwar gida akan amaryan wannan babu adalci kusa kusa a cikin al'amarin to ka ka sake tunani in dai ka cancanci ka rike mata biyu to dole ya zama za ka iya jagorantar gidanka za ka zama alƙali a gidanka kai za ka tsara yadda za a zauna a gidanka a kara in ko ba za ka iya ba kar ka ɓata wa kanka lokaci ka je ka cutar da irin mutane domin amanar Allah ne Allah ya ba ka ittaqullaha fi nisa'i fa innakum kunna bi amanati ku ji tsoron Allah dangane da matan ku domin kun karɓe su da amanar Allah haka iyayen suka ba to ka zai ka zauna da abokaninka waɗanda suka kai su riƙe mata biyu su ƙara maka da za ka zauna da iyali da sauki. mai tambaya ta gaba yake cewa malam idan yana buƙatar mata kana wacce ta yi kirki amma kuma na samu suna cikin al'ada zai iya biyan buƙata ta a wajen ɗayan mata wanda ba ita ce ta yi kirki ba idan har farko zai faru dole ne sai na da mai wasu wata ta girki ah, duk wacce ranar kwananta ne ko lokacinta ne baya halatta ka tafi wajen sai matar ko da tana da lalura na al'ada ko rashin lafiya sai dai da izini ta idan ka zai ba da izinin ta ba ka shiga hajji ka shiga kuma lokacin to da ka in har kana bukata ka je ka same ta ka nemi izini ka in ta ba ka izini ka je in ba ta ba ka ba ba inda ba ka don wannan lokacin ta kuma ba da sun ce ya halatta ka sayi lokacin ka ce ka nawa za ka sayar maka wannan kwana in ta sayar maka ka ɗauki kuɗi ka ba ta dubu biyar ne ko dubu goma ko dubu ɗari gwargwadon yadda kake gwargwadon wadata don ka san mata ko da ba ta yi jan batun da mata suna son kuɗi Allah ya yi musu da rawar son kuɗi idan ka nuna mata kuɗi za ta iya sayar maka wannan lokaci to za ka sai ka saya in ka saya halal in ta baka halal amma ka bi ta ƙarauniyar hanya haramun ko da ku wannan din tana da lalura ya kakin ta ne ka zo ka ɗebe masa kewa ka zo na da ita ka ɗebe masa kewa sai dai idan ba ka gidan ne ka kwata misali ta yi tafiya ne ko a an dauke ta an kai ta asibiti tana asibiti ka ga ba ta da haƙƙin wannan kwanan amma dai matukar tana da haƙƙin wannan kwanan don sababin al'ada baya halatta ka zagaya wani jiya dole sai da izinin sai ta baka izinin ka dai ba ta baka baka ya tsoro wannan wanda yake so a tambayar sa malam ya rage hukuncin aure waɗanda suka yi aure kan cikin shege to ba halatta a yi aure kan ciki ba wannan shege ne ko na mutumin kirki ne domin aure akan ciki kaman aure ne kan ita kuma ko bai wa mutum ya tsaya maza Allah ya ce karka ka zai ita bai tawo ita ce ta ima a kadar a kai karka shayar da shuka wani da ruwanka to da ka dole ne wannan wajibi da shi zancen da ke nan to idan suka riga suka yi ba tana da ciki har ya aure ta ido wata kila ke mata ciki ko kuma wani ne ya mata to anan malamai sun kafa ne wasu suka ce a ah, ba ni damuwa a wurin ya kamar imamu shafi shi yana ganin zina bai kai ma matsayin da za a masa istibiraki amma mafi yawan ma ne suka ce auren bai yi ba dole a warga za ki a sake ne a sake ainihin ɗaura shi suka ta baya halatta ka auri mace tana da ciki sawa'un kai kamar da cikin ko wani ne ya mata ciki domin a bambance dan na halal ne ko ba na halal ko kai mata cikin ko wani ne sai ya daga gidan ka kila a ce ɗan ka ne sai kuma zai gaje ka kuma ba da gaje sai za da da ya'yan ka matsayin wa da tsawa ko ba haka ba ne so da haka baya halatta sai a kula da wani da wannan mai ke cewa malam a ma'aikatar ana cire mana wani kaso kuɗi da gwamnati take mana a a banki kwanan nan aka kawo wani fom da zamu cika wanda za a ba mu wani mawa amma kuma akwai ragin bayan fasin sosai ba na shi ya hasa a matsayin da wasu ne da karuwa da wani suna a cikin da ba yanzu wani yana bukatar tambaya kai da kanka ka ci akwai kudi ruwa a ciki to me ne bai halatta maka shi yanzu da Allah akwai musulmin da bai san cin riba haramun ba ko kudin ruwa a banki ka karbi banki ka ƙara akwai ne bai san cewa haramun ba ne to me yasa mutum zai sai kokarin sai an halarta masa abin da yake nan na al'aram menene haƙƙin malami in haƙƙin ka ne sai a baka kyautar amma tun da aka ce gashi za a baka mai haƙƙin kan a ciki to in haƙƙin ka ne ai kyauta za a baka in ba baka ba ka kai ƙara a baka Haka tun da an ce gashi ne za a baka kuma ka ƙara kuɗin ruwa five percent yanda ya nuna cewa ba haƙƙin ka ba ko za ka aro ni? kai kana da addini kana da dokoki a addini in an ce za a ba da aro amma akwai kudin ruwa a ciki kai addinin ka ya hana sai ka ce ba zan karba wanda addinin sa bai hana shi bai je karba mana ba ta shafe ka kuma babu hujja a cewa ai in ba mu karba ba kafirai nan za su je su karba sai zo musulmi ba su karba sai su je su karba mana da suke shan giya suna morewa kai ya ka ce a to a cikin suna morewa mu ba ma morewa bari mu ma mu je mu sha giya ai ba ma duk ne ko suke zinace zinace daga ce ai sun kware mu suna jin daɗi a duniya mu ba ma jin daɗi kaga babu wannan sai kana da dabbe bai kana da dokoki ka ji tsoron Allah ka bi addini kuma wannan kuɗi ko ka kaje su ba albarka za ku yi Allah ta yi ya faɗa yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat duk abu na riba bai da albarka kun kaga ga gawa Allah da kake jawa kansa tun anan duniya abun da zai albarka ba ka kaje lahira Allah yana jira za ka mutane su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah ba dole sai kai walwala a duniya ba arzikin da Allah ya ya rubuta maka wallahi sai ka same shi kafin ka mutu haka magana ta aisha inna ruha al-qudus qad nafata fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab malaka bil ya mini wahayi cewa wallahi babu wanda zai mutu face ya cinye arzikin ba wanda zai mutu sai ya cinye sa da Allah ya kaddara masa to da ku ji tsoron Allah ku kyautata neman arziki wato ku neme shi ta hanyar halal amma ba za ka mutu ba iya arzikin da Allah ya tsaga za ka samu wallahi sai ka samu ka samu kuma arzikin da Allah bai kaddara maka ba ba za ka iya samu ba duk kokarin ba ka kasa da gwamna ba ka ketare arzikin to tun da haka ne sai ka samu nutsuwa a ciki amma ka fi ka ta nan kai mutum ya ta fakewa da wasu abubuwa wai yana gidan haya lalura ne sai ya gina gidansa don Allah ya na lalura yanzu za ka mutu ne in baka gina gida ba sai ka bi ta hanyar haram mutum nan suke rayuwa a gidan haya har suka mutu ko suna jin daɗin su ka je ka jawo kanka masifa da bala'i a zo a walakanta ka tun a nan duniya ma ka walakanta da ka mutu tsoron Allah manzala ya ce alhalalu bayyin wal haramu bayyin halal a bayyane yake haramun a bayyane yake wannan ba matsaloli ne wanda suka shiga lungu da mutum zai ce wai bai gane halal da haram haka ya tambaya ba kana buƙatar wa'azi ne tsoron Allah ya shiga zuciyarka ta kaurace wannan abu ko abokanai da ka tambaya za su ce maka haramun to ka kaura cewa abin da ka ji tsoron Allah ka saba wa son zuciyarka ka bar wannan abin kwa'i. kana buƙatar wa'azi da nasiha kana buƙatar ƙarin imani don kar kai wannan abin amma ba fatawa kake buƙata ba kai da kanka za ka ba wani fatawa cewa wannan abu haramun ne wannan ke cewa malam shi ya halatta idan ka za ta kinke shi kai a raba ta da ya'yanta da wuri ta ke yi kwai da wuri da ya halatta ma me matsala ainihin akwai za ka yi aje kaji suna yin kwai kana sayarwa kana aje suna yin kwai kana sayarwa ko za ka don tare ba ta da koyayen da kwanta ne ne ita kanta ma za ka iya riga da rayuwar da yawa in ga jama sai ka kama ka yanka ka kaci za a ce ka aika tara mu ne so ko ka kama ta ka je ka kai da ita balle ta na kwanta ha ne kwanta kuma wannan babu wani abu a cikinsa sana'a ne ya halatta da kuma wanda suke da domin na marasa lafiya da wakwakwai su da ana suna wa lafiya to Allah ya kama dace Allah ya gama da kasu na kai da gaba da wanda su ma ba da fara fahimtar da addini ina ji tambayoyin da ɗan yi zafi zafi saboda gajiyar tafiya ne da zo kun samu wani abu to ta Allah ya kama dace Allah Baka wa'ala khair Allahumma alimna ma'am Fa'una wa'ala bima'adna Sama wa'ala na'imah Rabbana adina di dunia Asyad wa rupiah Allah Wanda si Ekin Nabi Sekolah suna buƙatar addu'o'in mu namiji ta da kokar da su daga shirin wa'annan mutane ya kokar da su Allah ya tabbo ka bayyana su da kokar da su a cikin daga wannan da suke ciki kuma Allah ya kare mu da mu da mana maganin wa'annan mutane da dukkan masu mutum mutane da shirin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب اللهم اهدنا فيما هديت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما هديت واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اصرف عنا شر ما قضيت اللهم اصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقول عليك انه لا يقول من واليت ولا يقول من عليك تبارك ربنا وعليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.